وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يو أصبت شادية قوتها رمضان hijira tana da shekara 1428 daidai da 22 ga watan tara shekara ta 2007 za mu karanta aya ta 195 ta suratul bakara insha Allah wata ku wa an fi وأنفقوا في سبيل الله وأنفقوا في wa الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين kuma ku taimaka wa addinin Allah da dukiyanku kada ku jefa rayukanku a cikin halaka da hannayenku. wa ahsinu kuma ku kyautata inna allaha yuhibbul muhsinin lalle Allah yana son masu kyautatawa mun ba da misali da wani malami mai suna Dr. Umar Qurashi mun taɓa ba da misali da wannan malami malami ne wanda ya rubuta wani littafi musamman ya tattaro ayoyin ƙur'ani a cikin littafin ayoyin da wasu mutane suka samu kuskure a wajen fassara su shi wannan malami dr umar ƙurashi ya rubuta littafi littafin nasa ya kunshi ayoyin ƙur'ani waɗanda aka samu mutane sun yi kuskuren fassararsu wannan littafin yana da muhimmanci sosai sunansa ayatun masluma yana da kyau kowane ɗalibi ilimi ya mallaki wannan littafin shi wannan malami dr umar ƙoroshi ya saka wannan ayar da muka karanta a cikin ayoyin da mutane suka yi kuskure ta wajen fassaranta. da yawa mutane sun dogara da zahirin Aya abin da take nuna aka samu waɗanda suke cewa aya tana nuna cewa baya kamata musulmi ya tafi yaƙi saboda Allah ya ce wala tulqu bi aidikum ila tahluka kada ku jefa rayukanku a cikin halaka da hannayenku in mutum kuwa ya tafi yaƙi to ya jefa ransa a cikin halaka kenan da kansa Kashi Allah ya hana wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin sai dai kuma alhairin da muka samu mu musulmai kowace ayar Qur'ani da ka karanta yana da kyau ka tuna cewa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun riga ka karanta wannan aya <laughs> duk wata aya ta ƙur'ani da ka karanta ta ya kamata tunaninka na farko ya kasance sahabban manzon Allah sun taɓa karanta wannan ayan kafin kai kuma sun fassara wannan aya sahabban manzon Allah ɗin nan kuwa su suka fi kowa sanin ƙur'ani daga cikin al'ummar annabi Muhammad to idan kana son ka yi adalci a duk sa'ilin da kaga wata ayar ƙur'ani kafin ka ba ta naka fassara kamata ya yi ka binciki fassaran da annabi muhammad ya yi ma wannan aya bayan ka samu fassaran manzon allah sai kuma ka binciki fassaran da sahabban manzon allah suka yi ma ita wannan aya bayan ka samu fassaran sahabban annabi Muhammad sannan ka nemi fahimtar malaman sunna na farko idan ka tattara waɗannan bayanai to duk fatawar da za ka bayar ko fassarar da za ka ba wannan aya ba za ta wuce fassarar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da kuma fassarar da sahabbai suka yi ba akwai hadisin da yake cikin al-musnad a juz'i na biyu shafi na ɗari biyu da saba'in da biyar wani mutum ya tambayi albara ubinu azib albara ubinu azib yana cikin sahabban annabi mutumin ya tambaye shi ya ce in hamaltu alal adu wahdi da zan samu abokan gaba kafirai sai in faɗa musu da yaƙi fa faƙataluni su kashe ni a kuntu alkaitu biyadi at-tahluka shin na jefa raina cikin halaka da kaina kenan gashi Allah ya ce wa anfiqu fi sabilillah ku musulmai ku taimakawa addinin Allah wala tulqu bi aydikum ila tahluka kuma kada ku jefa rayukanku a cikin halaka da hannayenku Allah ya hana musulmi ya jefa ransa a cikin halaka da kansa to idan a ce an tafi yaƙi sai na faɗawa abokan gaba suka kashe ni shin na saba umarnin Allah kenan sai albara Ubinu azib ya ce la idan ka faɗawa kafirai da yaƙi baka saba umarnin Allah ba قال الله لرسوله أي سورة النساء آية 84 الله يتشوى النبي محمد فقاتل في سبيل الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرد المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا البراء بن آذب يتي الله يتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله wannan maganar ana yin ta ne da annabi ya kai muhammad ka yi yaƙi a hanyar allah Allah bai ce ku yi yaƙi ba ya ce ka yi yaƙi ya kai Muhammad a hanyar Allah la kallafu illa nafsaka ba a ɗora maka wani aiki ba face wanda ranka zai iya ɗauka duk abin da Allah ya ce ka yi to Allah ya tabbatar za ka iya yi wa harridil mu'minin kuma ka kwadaitar da muminai su tafi yaƙi asallahu an ba ba'sal ladina kafaru ana fatan Allah zai tsare Karfin waɗanda suka kafirce idan kuka tashi yaƙi da su wallahu ashaddu ba'san kuma Allah shine mafi tsananin ƙarfi wa ashaddu tankila kuma Allah shine mafi tsananin ukuba ita wannan aya Allah ya yi umarni ga annabi ne shi kaɗai Allah ya ce masa je ka yaƙi da a ce laifi ne mutum ɗaya ya tafi yaƙi da Allah bai gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan maganar ba in ji albara'u bin azib sahabin manzon Allah don haka labari ya zo cikin at kubra littafin ibnu sa'ad a juz'i na farko shafi na 191 Khalid bin Ma'dan yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce bu'istu ilan nasi kafatan Allah ya aiko ni ne zuwa ga mutane baki daya duk duniya gabas da yamma kudu da arewa kowace kabila ni annabinta ne fa'in lam yastajibu li annabi ya ce idan duniya ta ƙi yarda da ni ba ta amsa kirana ba fa'ilal arabi to sai in koma kiran ga ƙabila ta ta larabawa fa'in lam yastajibu li idan larabawa suka ki amsa kirana fa'ila ƙureshin sai a koma kuma reshen ƙureshawa ta inda na fito kenan fa'in lam yastajibu li in su ma ba su amsa min ba fa'ila bani hashim sai in koma ga dangina su ne banu hashim fa'in lam yastajibu li idan su ma ba su amsa min kiran ba fa'ilayya wahadi to ni kadai zan riki wannan addini na musulunci don haka ko da wani bai bi ni ba zan isa da wannan sako na Allah in ji manzon Allah bare ma an nuna wa annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an nuna masa annabawa waɗanda suka gama rayuwarsu a duniya babu wanda ya amsa musu ko da mutum ɗaya an taɓa yin annabawa a baya suka ɗauki shekaru suna wa'azi amma babu wanda ya bi su kuma an nuna wa annabi Muhammad don haka a ranar tashin kiyama idan kowace al'umma tana tashi annabin zai tashi ne shi kaɗai ya kuma tafi aljanna shi kadai don babu wanda ya bi shi a cikin al'ummarsa hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 6541 yana sahihu muslim hadisi na 211 don haka wanda ya ɗauki waccan fassara da ake yi na kuskure akan cewa ita wannan aya ta hana musulmi ya tafi yaƙi ya kamata ya gane cewa wannan fassaran ta saba mafassaran annabi Muhammad wa anfiqu fi sabilillah ku taimaka da da dukiyarku a cikin addinin Allah a cikin hanya ta Allah wala tulqu bi aydikum illa tahluka kuma kada ku jefa ku ga halaka da hannayenku inji Allah kada ku jefa rayukanku da ku zuwa ga halaka Allah ya hana mu to me fassaran wannan aya Muhammad bin Salih al-Uthaymin Allah ya masa rahama a nasa tafsiri a juz'i na biyu shafi na 390 yace da farko da Allah ya ce wa anfiqu fi sabilillah ku taimaka a hanyar Allah az-zakatu tadkhulu fi hadha al-infaq zakka ta shiga wannan taimakawa da ake magana kai. domin umarni ne Allah ya yi cewa mu taimakawa addini da dukiyarmu bal hiya awwalu ya yadkhul zakka ita ce abu na farko da take shiga wannan umarnin na Allah Allah ya ce mu taimakawa addini da dukiyanmu sai malamin ya ce to zakka ita ce abu na farko da ake wajabtawa akan musulmi li'annaha aujabu min al-infaq fi sabilillah saboda zakka wajibcinta ya ɗara ma ka sayi makami ka bayar a tafiyaki wajibcin zakka ya ɗara a ce ka ɗauki dukiyanka ka sai makami ka ba mu sojoji saboda yaƙi a addinin Allah malamin ya ce wa hiya aujabu min jihadi zakka ta fi jihadi ƙarfi wa fi sillatin rahimi zakka ta fi dukiyan da kake bayarwa don sada zumunci karfi wa fi birrul walidaini zakka ta fi dukiyan da kake ba ma iyayenka kana kyautata musu da shi ya ce abin da ya sa na ce zakka ta fi duka waɗannan hidimomi da ake na dukiya li'annahu ahadu arkanil islam saboda zakka tana ɗaya daga cikin rukunan musulunci da zaran an rasa rukuni ɗaya musuluncinka ya faɗi warwas a suratu ala imran Allah ya ce wala yahsabanna alladhina yabkhalu wala yahsabanna إن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم الله يتي kada marowata su yi tammani rowan da suke yi ba sa ba da taimako da dukiyansu rowan nan shi ya fi musu alheri kada su yi tammanin haka bal huwa sharrun lahum kana da dukiya ka ki taimakon addini da ita kar kai tammani rowan da kake yin nan alhairi ne sharri ne sayutawwaquna ma bakilu bihi yawmal qiyamah za a rataya musu dukiyan da suka yi rowan nan da ita a wuyansu a filin hisabi kafin a tura su ta jahannama walillahi miraku samawati wal ardi kuma don ka ba da zakka don ka taimakawa addini don ka da zumunci don ka yi alhairi ba ka taimakawa Allah da komi domin dukiyar da take samai da ƙasa duk ta Allah ce don haka tuni Allah mawadaci ne dukiyarka ba ta karansa da komi wallahu bima ta'maluna khabir Allah masani ne mai bada labarin abin da kuke aikatawa menene Allah yake nufi da cewa wala tulqu bi aidikum ila tahluka kada ku jefa rayukanku ga halaka da kanku me ake nufi abu hayyan Allah ya ji kansa ya ce akwai fassara kashi tara waɗanda malamai suka yi tun daga kan sahabban annabi Muhammad waɗannan fassarori guda tara dukkansu sun inganta baki ɗayansu kulluha tahmilu hadhihi al-aya malamin ya ce fassara guda taran nan gaba ɗayansu ita wannan aya tana ɗaukansu kowace fassara ka ba mu ayan kayi daidai ka duba tafsirinsa al-baharul muhib a mujallar na biyu shafi na saba'in haka nan ibn kasir ya kawo waɗannan bayanai da farko malamin ya ce mutum yana iya hallaka ransa da hannunsa idan ya ƙi tafiya yaƙi kuma ya ƙi taimakon mayaƙa da dukiyansa wato musulmin da ya ƙi tafiya yaƙi kuma yana da dukiya ya ƙi taimakon mayaƙa da wannan dukiyan to wannan mutumin yana jefa ransa ne a cikin halaka wannan ita ce fahimtar abu ayyuba khalid bin zaidin al'ansari sahabin annabi muhammad yace ce duk mawadacin da allah ya ba shi hali yana da hali saboda dukiyan nan sai ya ƙi tafiya yaƙi ya zauna kulawa da dukiyarsa ya ƙi taimakon addinin Allah da dukiyarsa to wannan mutumin yana jefa ransa ne a halaka wannan fassara ta inganta in ji abu hayya saboda fahimtar sahabin manzon Allah ne abu ayyub al-ansari mai masaukin manzon Allah domin a lokacin da annabi ya bar makka yana zuwa madina mutanen madina masu kirki ne suna da kirki Allah ya yaba musu a wurare da yawa a cikin Qur'ani والذين تبوأوا الدار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون mutanen madina sun samu shaida daga Allah maɗaukaki mutanen kirki ne wallazina tabawwa'u dara wal imana min qabl yuhibbuna man hajara ilayhi mutanen madina sun yi tanadin gidajensu tun kafin annabi ya hijira ya dawo madina suna shiri a samu musulmi ya yi ƙaura ya zo gurinsu a lokacin da manzon Allah ya iso madina musulman madina baki ɗayansu kowa yana so annabi ya sauka a gidan shi wannan ya kyale annabi ya sauka a can ya ce ba zai yarda ba babu wanda ya yarda ya kyale ɗan uwansa annabi ya sauka a gidan shi kowa yana so ya samu wannan albarka hmm. sai aka ce to ai kuri'a mana aka yi ƙuri'a sai ƙuri'ar abu ayyub ansari ta fito hmm. shine wanda ya cancanta manzon Allah ya sauka a gidan shi manzon Allah ya zauna a gidan abu ayyub ansari bai bar gidan ba sai da ya gina nashi to hmm. wannan sahabin ne fa yake da wannan fahimta ya ku yan uwa wannan mai masaukin annabi Muhammad ɗin ka duba al-isaba littafin ibn hajar labari na 2158 a lokacin da ya sauka a gidan shi to gidan bene ne sai ya ce wa manzon Allah ya rasulallah ka hau sama ni da iyalina za mu dawo ƙasa manzon Allah ya ce a'a ka bari mu sauka a ƙasa kai da iyalinka kuna sama ya ce a'a ya rasulallah kana ƙasa ina saman ka ina tsakaninka da ubangijinka ka dawo ƙasa ya rasu ka dawo sama ya rasulallah mu dawo ƙasa ni da iyalina sai manzon Allah ya ce masa innahu arfaqu bina wa biman yazuruna abu ayyuba zamana a ƙasa ɗin nan shi ya fi sauƙi gare ni saboda yawan jama'an da za su rika zuwa ganina hmm. in mutum ya zo ganina ba sai ya jira har na sauko ba yana zuwa gani nan da nan sai ya gani sai hmm. abu ayyuba ya ce ya yarda ya kyale shi amma abu ayyuba da iyalinsa in dare ya yi ba sa kwanciya saitin inda manzon Allah yake kwance hmm. ya kyamaci ya shiga tsakanin annabi Muhammad da sama a ce yana kwance a saman manzon Allah wannan abu yana masa nauyi bai samu natsuwa ba da shi da iyalin nasa ba su samu natsuwa ba duk da shike ya amince don bai son ya yi gardama da manzon Allah sai dai kuma rufin gidan ba shi da kauri inda ruwa zai zube a sama to zai gangaro ɗakin ƙasa ana nan ku sai irin wannan abu ya auku wata rana ruwa ya zube abu ayuba da iyalinsa suka dinga ɗebo tsummo kara suna jefawa suna daddannewa wai kada ruwan nan ya ɗigo wa annabi muhammad kai bayan sun gama sai ya sauko ya zo ya same shi yake cewa wa kuntu fil gurfati fa hurika ma'un fil gurfa fa kuntu ana wa umma ayu da ni da matana muka miƙe muka sauko ah, muka taho ga manzon Allah fa nazaltu ila rasulillah wa ana mushfiqun ina jin tsoro dai a ce na saba umarninsa amma na damu na ce masa ya rasulallah ka taimaka ka koma sama kaji kaji halin da muka shiga sannan manzon Allah ya yarda ya koma sama hmm. abu ayyub al-ansari a fahimtar sa jihadi wajibi ne akan musulmi baya faduwa har abada fahimtar abu ayyuba kenan don haka tun da annabi ya bar duniya abu ayyub ansari bai bar tafiya yaƙi ba har zuwa mutuwarsa a shekara ta hamsin da biyu daga hijiran manzon Allah a ƙasan Turkiya an tafi yaƙi a ƙasan Turkiya can Allah ya yi nufin ajalinsa aka binne shi tun da manzon Allah ya bar duniya tafiya yaƙi yake bai yarda ya bar tafiya yaƙi ba shi a fahimtarsa jihadi wajibi ne akan musulmi baya taɓa faɗuwa har abada الإمام أبو داود دا الإمام الترمذي دا الإمام النسائي كدوب صحيح سنن أبي داود حديثي ندوب بيو دا دليل دا تسعين دا أخو سكا بعد لابارن أصلا بن إمران ونتابعي yace kunna bil Qustantiniyya ana yaƙi a bayan rasuwar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam sun tafi inda ake kiransa Constantinople a yanzu shine birnin Istanbul. A lokacin shine birni mafi ƙarfi a duniya saboda headquarter Rumawa kenan. An tafi za a yi yaƙi da Rumawa, musulmai sun haɗu, musulman Masar sun taho a ƙarƙashin jagorancin Uqbatu bin Amir, sahabin annabi Muhammad. wa ala ahli sham musulman sham sun taho a ƙarƙashin jagorancin fabalatu bin ubay an zo an yi sahu wannan tabi'in ya ce fakaraja saffun azimun minar rum sai ga wani sahu mai girma daga sahun rumawa ya fito rumawa sun ja daga ya ce fasafafna lahum sai mu ma musulmai muka yi sahu ana fuskantar juna kafin a gwabza yaƙi mafi ƙarfi wanda aka yi kenan da rumawa ga musulmai sun ja daga rumawa sun ja daga fahamala rajulun minal musulmi na alasafin rum sai wani musulmi daga cikin sahun musulmai wani musulmi ya yunkura ya fita ya garzaya ya ruga a guje shiga sahun rumawa hatta da khalafihim sai da ya fada cikin su fasahan nasu musulmai suna gani sai suka kama iko wa qalu suna cewa subhanallah yulqi bi yadayhi ila tahluka gashi Allah ya ce kada ku jefa rayukanku da zuwa ga halaka da hannayenku wannan mutumin ya jefa kansa cikin halaka da jin haka abu ayyuba yana wannan yaki faqama abu ayyub sahibu rasulillah sai abu ayyuba ya miƙe fakala ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane yana ma sahun sojoji na musulmai hudu ba kunta tata'awwaluna hadhihi al-ayata hadha tawil ya ku musulmai kuna ma wannan ayat ta suratul baqara irin wannan fassara wa inna ma unzilat hadhihi al-ayatu fina ma asharul ansar ita wannan aya asali ta sauko ne a dalilin mu mu musulman madina asali in ba ku labarin dalilin saukan ita wannan aya ta sauko ne a dalilinmu mu musulman madina mu ne muka rika ba wa musulunci gudunmawa da dukiyarmu ana ta yaƙi har dai musuluncin nan ya yi ƙarfi inna lamma a azzallahu dinahu a lokacin da Allah ya ƙarfafa addinin musulunci musulunci ya yi ƙarfi wa kasura nasiruhu mataimakan musulunci suka yi yawa mu ne dai muka dinga ba da gudunmawa da dukiyarmu muna ta renon musulunci nan har ya samu ƙarfi da muka ga musulunci ya samu ƙarfi sai mu musulman madina muna tattaunawa mu ya mu faƙala ba'duna li ba'din sirran duna rasulillah muna ta maganganu a ɓoye annabi bai san abin da muke faɗa ba muna cewa inna amwalana qad ba'at to dukiyarmu fa ta ƙare kun tuna kafin zuwan Muhammadu garin nan kafin zuwan annabi Muhammad kafin manzon Allah ya zo Madina shi da sahabbansa muna da dukiya muka dinga taimakawa musulunci da dukiyan nan to gashi dukiyar tamu yanzu ta kare kaf garin nan babu sauran mai kuɗi Allah shi kara musu yarda mutanen Madina har yanzu suna da wannan siffan da Allah ya ba su mutanen kirki ne suka ce to yanzu dukiyarmu dai ta ƙare wa inna Allah qad a'azzal islama kuma buƙatar mu ta biya dama buƙatar mu Allah ya ƙarfafa wa musulunci mu yi ta hidima da dukiyarmu ga wannan addini sai addinin yayi karfi to musuluncin yayi ƙarfi wa kathura nasiruhu kuma masu taimakon su sun yi yawa shikenan aikin mu ya ƙare falau aqamna fi amwalina me zai hana mu koma mu zauna a cikin dukiyar mu mu yi ta kulawa da dukiyarmu fa aslahna ma ba'a minha mu gyaggyara har dai dukiyar nan ta dawo yanda take da tunda yanzu dai an samu masu taimakon addini musuluncin ya yi ƙarfi su bu su san cewa Allah ya saukar da wannan aya ga annabi Muhammad ba suna can suna tattaunawa tuni Allah ya sanar da annabi Muhammad fa anzalallahu ala nabihi ruddu alaina ma qulna sai Allah ya saukar da wannan aya ga annabinsa saboda ya yi mana martani maganar da muka yi bata dace ba Allah ya saukar da aya ta suratul baqara wa an fi sabilillah ya ku musulman Madina ku ci gaba da taimakon addini da dukiyanku kada ku koma ku zauna a kasuwanni ku ce ba za ku yi hidimar addini ba wala tulku bi aidikum ila tahluka kada ku jefa kawunan ga halaka da hannayenku domin da zaran kun bar zuwa yaƙi to kun jefa rayukanku kenan cikin halaka wa ahsinu ku ci gaba da kyautatawa inna allaha yuhibbul muhsinin lalle Allah yana son masu kyautatawa abu ayyub al-ansari sai ya ce fakanatit tahluka al-iqamatu fil amwal abinda Allah yake nufi da hallaka mutum ya hallaka kansa shine ya koma ya zauna a cikin dukiyarsa wa islahaha yana ta gyara dukiyarsa kawai wa tarkanal gazwa mu kyale yaƙi mu daina zuwa da zaran mu ban zuwa yaƙi mun zauna a dukiyarmu muna ta juya dukiyarmu muna kasuwanci to babu shakka mun jawo makawo mun mu halaka inji Allah madaukaki wannan magana ta Abu Ayyuba kuma gaskiya ce da zaran musulmai sun bar yaƙi jama'a wallahi sun auka cikin halaka kamar yadda Allah ya faɗa da zaran musulmai sun bar jihadi to sun auka wa halaka hadisi ya inganta daga annabi Muhammad yana cikin silsilatu sahiha hadisi na goma sha ɗaya yana sahihul jami'i sagir hadisi na ɗari hudu da ashirin da uku hadisin abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ta bil bil'ina idan aka wayi gari ku musulmai kun koma ciniki na riba wa akhastum aznabal baqari wasunku sun koma kiwon shanu da tumakai da awakai wa rabitun bi zar'i wasunku sun yarda da su kama yin noma shikenan annabi ya ce wa taraktumul jihada kuma kuka bar jihadi sallallahu alaikum zullan a wannan lokacin Allah zai dura muku wani kaskanci la uhu, hatta tarji'u ila dinikum Allah ba zai cire wannan kaskancin akan ku ba sai kun koma ga addininku ɗaukaka ga musulmai yana cikin jihadi in ji Allah madaukaki كتب عليكم القتال وهو كره لكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله يتي كتب عليكم القتال أن وجبت مكو ياكي ياكو مسلمي وهو كره لكم غاشبا فاسو وكي سن ياكي wa asa an takrahu shay'an to akwai tamanin fa za ku ki wani abu wa huwa khairul lakum alhali kuma shi yafi muku alheri wa asa an tuhibbu shay'an akwai tamanin za ku so wani abu wa huwa sharrul lakum alhali kuma sharri ne gare ku wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna Allah shi yake sani ku ba ku sani ba Allah shi ya sani ta ina ake samun zaman lafiya ta ina ake samun daɗin rayuwa Allah shi ya sani ku ku hmm. sani ba don haka in Allah ya wajabta wani abu a kanku ku ɗauka kuma wallahi da a ce musulman farko sun zauna ba sa zuwa jihadi na tabbata musulunci da bai iso mina ba hmm. wasu ne suka sadaukar da rayukan su kafin musuluncin ya zo wurinka hadisi yana cikin sahihu sunanin nasa'i hadisi na 2971 sayyiduna usman da kansa ya ruwaito hadisin daga manzon Allah Allah shi kara masa yarda sayyiduna usman yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzon Allah ya ce yaumun fi sabilillah ya rana ɗaya da kai a wajen yaƙi rana ɗaya tak khairun min alfi yawmin fi ma siwahu hmm. ya fi rana dubu da kai wanda ba a cikin yaƙi ba rana ɗaya kuro ya fi kwanaki dubu waɗanda ka samu kai a rayuwarka ba a cikin yaƙin ba wannan ita ce fahimtar farko <clears throat> ta malaman sunna game da fassarar ita wannan aya fahimtar abu ayyub al-ansari me ake nufi da cewa kada ku jefa kada ku jefa rayukanku a cikin halaka da hannayenku ma'anarsa ita ce kada kasuwanci ya ɗauke hankalinku har ku bar hidima wa addinin Allah ya zamanto ka fita ina za ka kasuwa ina ka dawo kasuwa amma inda duk ake taron addini babu kai ana neman taimako za a gina masallaci babu kai za a gina makaranta babu kai za a sai makamai a tai jihadi in lokacinsa ya yi babu kai hmm. to babu shakka kana jefa rayuwarka cikin halaka fahimtar sahabin annabi muhammad fahimta ta biyu cikin fahimta tara waɗanda suka inganta game da fassarar wannan aya mutum yana jefa ransa cikin halaka da hannunsa idan ya ƙi taimakon addini da dukiyansa don tsoron ya talauce. wannan ita ce fahimtar huzaifatul yamani da abdullahi bin abbas kuma dukkansu sahabban annabi muhammad ne domin akwai mutanen da suke tsoron su taimaka wa addini da dukiyansu don gudun kasu su talauce in suka miƙa dukiyansu a lissafi yake to duk mutumin da yake ƙin taimakon addini da dukiyansa don tsoron talauci wannan mutumin yana jefa ransa ne a cikin halaka a fahimtar Huzaifatul Yaman da kuma Abdullah bin Abbas hadisi ya inganta yana sahihu sunan Tirmizi hadisi na 2345 da kuma silsilatu sahiha hadisi na 2769 Anas bin Malik ya ba da labari yace kana ikhwani ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam akwai wasu mutane guda biyu ‘yan uwan juna a zamanin manzon Allah wa da ƙani ‘yan uwan juna ne mutane biyu kuma duk musulmai ne fakana ahaduhuma ya'tin nabiyya ɗaya daga cikinsu sai ya je majalisar annabi yana karatu da safe ya je da yamma yana ta ƙoƙari ya yi ilimi wal akharu yahtarif shi kuwa ɗayan yana tafiya kasuwancinsa amma yana taimakon wannan da yake zuwa majalisin manzon Allah yana ɗaukan ɗawainiyarsa yana kulawa da abincinsa da bukatunsa na yau da kullum sai dai shi kuma bai samun daman zuwa wajen manzon Allah ya yi karatu amma dukkansu dai musulmai ne ashe abin ya damu ɗan uwan shi wannan mai sana'a ɗin ranan sai ya tashi musamman ya taho ga annabi Muhammad fashakal muhtarif akhahu ila nabi Anas bin Malik yace sai ga wannan dan uwan mai sana'a din ya kawo karan dan uwansa din nan da yake yin sana'a yana tafiya karatu yana ta kulawa da shi ya zo ya ce ya rasulallah kaji kaji ga yadda rayuwar mu take wannan dan uwana ne amma shi ya ki ya riki wata sana'a sai dai ya tafi karatu ya zo wajenka da safe ya zo da yamma ni nake tafiya ina kasuwanci in na samu in bashi in ciyar da shi in kula da hidimominsa to ni na yi masa faɗa ya kamata ya kama sana'a yaƙi saboda haka gaskiya wannan abu yasa na kawo ƙaransa wajen ka ya rasulallah sai annabi ya bashi wata gajeruwar amsa manzon Allah ya ce masa la'allaka turzaku bihi babu mamaki Allah yana baka arziki ne ma saboda abin da kake masa arzikin ma da kake samu har kake fita sana'a kana samu babu mamaki ma a dalilin ka kula da wanda yake tafiya majalisin annabi Muhammad wanda yake zuwa karatu da safe ya je da yamma kana ɗaukan hidimarsa to fa babu mamaki a dalilin haka ne ma Allah yake baka arziki dan uwa ka kula da ɗaliban ilimi duk inda aka ce ma wannan malami ne ku yi ƙoƙari ka riƙa taimaka masa inda hali a saya masa littafai a saya masa abin hawa a bashi gidan da zai zauna ka yi ta yi in kana hidiman nan kana wa kanka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mutanen da Allah ya ba su kuɗin ajiya kuɗin ajiya ne Allah ya bayar a hannunsu hmm. domin Allah yakan taimaki mutanen unguwa in zai taimaki mutanen unguwa ba wai zai ba mu kowane mutumin unguwan kuɗi ba ne sai ya ɗauki mutum ɗaya daga cikin wannan unguwa ya ba shi kuɗi wato Allah ya ba shi ajiya ne ya yi wa mutanen wannan unguwan hidima in ji annabi Muhammad hadisin yana cikin sahihu targib hadisi na 2616 hadisin Abdullahi bin Umar da Abdullahi bin Amri. annabi sallallahu alaihi wa ya ce inna lillahi inda aqwamin ni'ama Allah yana da wata kyauta wata ni'ima da ya bama wasu bayinsa kai kanka in ka zauna kai ka rika tunani wai ya aka yi kai kuɗi ne ni kam a unguwan wani ya fi ka jiki in ta ƙarfi ne in ta asali ne wani ya fi ka in ta kyau ne wani ya fi ka amma ya aka yi kai kaɗai kai kuɗi a unguwanku manzon Allah ya ce to Allah maɗaukaki yakan ɗauki ni'ima sai ya ba ma wasu mutane in ya ba su ya ba su ne a matsayin ajiya su yi wa bayan Allah hidima a ƙarraha inda ma kanu fi hawa ijin musulmina kuma Allah yana bar wannan dukiyan ne a wajen su matukar suna biyan bukatun musulmai idan wannan ya taho babu ne ka bashi wannan ya taho bashi ya masa yawa ka biya masa wannan ya taho bayi da lafiya ka ɗauki nauyin jinyarsa wannan ya taho ɗansa yana makaranta ba a biya ba ka biya masa hidindimu na mutane ka yi ta yi annabi ya ce to in yana yi sai Allah ya bar masa hmm. sai ya ta ƙara masa malam ya malluha Allah ba zai bar bashi ba sai fa in ya soma mako fa iza malluha <clears throat> fa da zaran waɗannan mutane sun fara mako na ha ila gairihim sai Allah ya kwace dukiyan ya ba wasu sai ka ji ana da unguwan nan ba kamar wani hmm. da a unguwan nan ba kamar waje amma yanzu da kyare yake samun na ce fari sai Allah ya ɗauki wani mutum a unguwan ya bashi kuɗi ya ɗauke daga wajenka in ji annabi Muhammad don haka Huzaifatul Yaman da Abdullahi bin Abbas suka ce wannan ayan abin da take nufi kenan wa anfiqu fi sabilillah ku musulmai ku rika taimakon addinin Allah a ku yi ta taimako da dukiyanku ta hanyar Allah taimako da dukiya ta hanyar Allah tana zuwa ta hanyoyi da yawa idan ka bayar don aikin addini ka bayar a hanyar Allah in ka bayar don sada zumunci ka bayar a hanyar Allah in ka yi kyauta ko da ba musulmi ba ne ka bayar ka bayar a hanyar Allah saboda Allah yana son masu kyautatawa hmm. duk wata hidima da kai da dukiyan in Allah ya yarda da ita to wannan hidimar tana cikin hanyar Allah Huzaifatu bin Liyaman da Abdullahi bin Abbas suka ce Allah yana cewa wala tulqu bi aidikum ila tahluka kada ku jefa rayukanku cikin halaka da hannayenku abin nufi kada ku ƙi yin hidima da dukiyanku ga jama'a da kuma addinin Allah in kun ƙi to kun jefa rayukanku cikin halaka don kuwa Allah zai kwace wannan dukiyan komai daɗewa. Akwai hadisin Anas bin Malik yana cikin silsilatul ahadithi sahiha hadisi na 1908 ah, yana sahihul jami'i sagir hadisi na 3795 annabi sallallahu alaihi wasallam yace sana'iul ma'rufi taqi masari as-su'i wal afati wal halakati hmm. halin kirki yana kare mai kuɗi daga muguwar faɗuwa halin kirki yana kare mutum daga muguwar faɗuwa duk mutum in ya zama mutumin kirki ne to bai faɗuwa in zai faɗi nan da nan yake samun wurin jingina lokacin da kake da kuɗi mutanen unguwan nan kana ta taimakonsu wani ya zo ka taimaka min ɗana babu kuɗin makaranta sai ka ɗauko ka bashi bai manta ba har ɗan nan nasa ya karatu a kwana a tashi sai ya zama babban mutum kai kuma a wannan lokaci babu mamaki ka talauce hmm. kana buƙatan taimako baka ma nema ba sai ya zo ya gaishe ka ya ce ka tuna ka taɓa min hidima lokacin ina yaro ga jari manzon Allah ya ce halin kirki yana kare musulmi daga muguwar faduwa wal afati kuma halin kirki yana kariya daga cututtuka wal halakati da halaka saboda haka babu shakka mutumin da yake da wadata bai hidima da dukiyansa wannan mutumi yana jefa rayuwarsa a cikin halaka bahaushe ya ce daga ƙin gaskiya sai bata in kun ƙi gina makarantun islamiyya da dukiyanku ‘ya'yan unguwa ba su samu tarbiyyar musulunci ba tarbiyyar me za su samu ma'anarsa ku taimaka da dukiyanku ku yi alhairi amma fa kar ku yi gori domin Allah ya kira mu a suratul baqara yace ya ayyuhal ladina amanu la tubu الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذاك الذي ينفق كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين malamai suka ce ayan nan ita take nuna cewa gori babban zunubi ne domin Allah ya fara maganar yana kiran masu imani amma da ya je ƙarshen maganar sai ya kafurta su ya ayyuhal ladina amanu farkon kenan ko hmm, ana kiran ku kuma su imani can ƙarshen ayan fa wallahu la yahdi alqaumal kafiri an fara maganar kuna da imani amma a karshen ta sai aka ce kafirai ne duk dai ba maganar ta ba bace maganar ta Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tubtilu sadaqatikum kada ku ɓata sadakokin da kuke bayarwa kyaututtukan da kuke yi alhairin da kuke yi kar ku ɓata bil manni wal adha ta yin gori da cutarwa kalladhi yunfiqu malahu ri'a annasi kamar wanda yake bada dukiyarsa don mutane su gani in ba don kayi haka ba ba za ka yi gori ba wala yu'minu billahi wal yawmil akhir bai yi imani da Allah ba bai yi imani da ranar karshe ba fa masaluhu ka masali safwan shi misalin wannan mutumin kaman wani dutse ne alaihi turabun turbaya ya hau kan wannan dutse fa asabahu wabilun sai ruwan sama ya sauko misali aka yi ruwan sama ruwan sama ya samu dutse mai kura me ruwan zai yi ma wannan dutse zai wanke shi kai ba ma ruwan sama ba ko raɓa ce ta sauko akan wannan dutse za ta wanke koren da yake kai fatarakahu salda ya bar wannan dutse ya koma sandararre babu koren a kansa la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu a mai gori yana jiran a kawo masa ladan kyaututtuka sai ya gaba komi a'a na yi kyauta na yi sadaka na gina masallaci na gina makaranta ina ladan ya Allah a tuntuni an ɓata a duniya Allah shi kare wallahu la yahdi al kafiri kuma Allah bai shi da mutane kafirai fassara ta biyar wacce ita ma ta inganta mutum yana iya jefa kansa cikin halaka idan ya tashi yin kyauta sai ya bayar da mummuna muddin za ka yi kyauta to kada ka ba da mummuna duk sa'ilin da zai yi kyauta in ya ɗebo kuɗin daga aljihunsa sai ya dubi ma wanda ya fara yagewa sannan ya bayar ko ya ware dubun daban ɗari biyar daban ɗari biyu daban ɗari daban hamsin daban ishirin daban goma da biyar sai ta bincike ina naira biyar ɗin nan ya makale ha hmm. lantana birra لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم الله يتي لن تنالوا البر بذاك سامو شيدا كيركي با القيامة حتى تنفقوا مما تحبون سيكون باير دقا أبين دكوكي سو شي الله باها مسا naira biyar ka bayar kai kana son naira biyar me zai ma Allah ya ce ba za ku samu shaidan kirki ba lanta nalul birra ba za ku samu albirru ba idan ba ku tashi a kiyama cikin al'abararu ba innal abrara alaramma innal abrara lafi na'im kuma على وإن الفجار, وإن الفجار لفي جحيم دعما متاني بيو سكي تاشي على هرا الأبرار والفجار متانا كيركي دا متانا بنزا sai Allah ya ce sam in dai tabbatun kyauta ne ba za ku tashi a cikin mutanen kirki ba sai kun bayar daga abin da kuke so in ko baka tashi cikin al'abararu ba to ɗaya ne wa ma tunfiqu min shay'in babu abin da za ku bayar ko menene Allah ya ce fa inna Allah bihi alimu Allah yana sane da shi duk abin da ka bayar Allah ya san shi mun sha buga misali da maganar da Abu Sa'ud ya kawo cikin Irshadul Aqli Salim a juz'i na biyu shafi na hamsin da bakwai ya ce ma'anar wannan magana ta Allah lan tulhaqu bi zumratil abrar ba za a ta da ku a ƙungiyar mutanen kirki ba a lahira hatta tunfiqu mimma na min amwalikum sai kun bayar da abin da kuke sha'awa wanda kuke so wanda za ku ji zafin rabuwa da shi ka bayar to lokacin ne za a ta da ku cikin sahun mutanen kirki wanda sababin saukan wannan aya abu talha a lokacin da Allah maɗaukaki ya kawo ayan nan ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa lan birra hatta komin mimma tuhibbun wama tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim Abu Talha ya tashi ya zo ga manzon Allah ya ce ya Rasulullah inna Allah yaqulu fi kitabihi Allah fa yace lan tanalul birra wai ba za mu samu shaidan kirki ba ba za mu tashi a lahira a cikin mutanen kirki ba sai mun yi kyauta daga dukiyar da muke so wa inna ahabba amwali ilayya bayruha to na yi lissafi dukiyata gaba ɗaya wacce na fi so ita ce gonan nan da take kallon masallacinka hmm. a dukiyarsa yana da dukiya yana cikin masu wadata na madina yana da wata babbar gona sunanta bayruha tana kallon masallacin annabi muhammad manzon Allah yakan shiga wannan gona ya sha ruwan saboda ruwan gonan ruwan fadaman na da sanyi hmm. yana da daɗi saboda haka yana jin daɗi manzon Allah na shiga gonansa yana shan ruwa mutane na sha'awan gona to tun da Allah ya ce ba za mu samu wannan kyauta ba sai mun bayar daga abin da muke so ya ce wa inna ha sadaqatul lillah gonar gaba ɗaya na bada ita sadaka domin Allah faƙala sai manzon Allah ya ce bakin zalika malun rabihin cabdi wannan dukiya tana da riba saboda manzon Allah ya san girman kyautan da yi don haka a suratul baqara har ilau Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu tayyibati ma أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الله يا أيها الذين آمنوا يا كودن سكي إيماني أنفقوا من طيبات ما كسبتم in za ku taimaka ku taimaka daga kyawawan abin da kuka samu kyawawa min tayyibati wa mimma akhrajna lakum min al-ardi da kuma abin da muka fitar muku da shi daga ƙasa wala tayammamul khabitha kada ku yi nufin za ku ba da mummuna min futun fi kuna wa lastum bi akhidhihi illa an tugmidu fihi wanda da za a ɗauki wannan abin ku a baku ba za ku ji daɗi ba to idan za ku yi kyauta ku yi da mai kyau kada ku bayar da mara kyau wa'lamu ku sani annallaha ganiyun hamid lallai fa Allah mawadaci ne ko ku ba ku bayar ba Allah ba zai talauce ba ko kun bayar ko buku bayar ba Allah mawadaci ne dukiyarku ba ta ƙara masa komi hamidun Allah abin godiya ne ko buku gode masa ba akwai masu godiya gare shi hmm. don haka an fi min jayyidi ma kasabtum in za ku taimaka ku bayar daga kyawawan abin da Allah maɗaukaki ya ba ku fahimta ta shida game da fassarar wannan aya malamai suka ce idan aka tafi yaƙi sai mutum ya yi ƙundumbala ya faɗa cikin sojoji ba shi da makami ta wannan ya saba umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dama ya kai kansa ne don a kashe wannan kuskure amma inda makami mutum ya yi ƙundumbala wannan babu laifi shi ma wannan wato wannan tana cikin fassarori da suka inganta daga fassaran da malaman sunna suka yi ma wannan aya fassara ta bakwai malaman sunna suka ce wanda ya yi tafiya babu guziri a tare da shi sai ya haɗu da wata larura wannan mutumin ya saba umarnin Allah maɗaukaki saboda ya jefa rayuwarsa a cikin halaka don haka a shari'ar musulunci ba daidai ba ne ma ka yi tafiya sai kana da guziri babu kyau don Allah ya hana musulmi ya jefa rayuwarsa cikin halaka fahimta ta takwas malamai suka ce mutumin da yayi zunubi zunubin yayi yawa sai ya ɗebe tsammanin ma Allah ba zai gafarta masa ba saboda yawan zunubinsa ko saboda girman laifin da ya ma Allah to wannan shi ma ya shafi jefa rai cikin halaka domin ya ɗebe tsammanin rahamar Allah kenan yana tunanin makomarsa ta zama wuta idan kuwa bai tuba din ba har ya mutu hakan zai auku da shi kaga ya hallaka kansa saboda haka Allah ya ce kul ya ibadiyalladhina ladina asrafu ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ka ce, Ya ku bayina waɗanda suka yi marayukansu ɓarna, waɗanda suka yi ta'adi marayukansu sun yi zunubi mai yawa, la ta min rahmatillah kada ku ɗebe tsammanin rahamar Allah, ko mai yawan zunubinku. ku. inna الله يغفر الذنوب jami'a للي Allah yana gafarta yana gafarta zunubi baki daya in ka tuba Allah zai gafarta maka muddin mutum ya tuba kafin rai ya fita daga jikinsa Allah yana karban tubansa inji annabi Muhammad innahu huwal gafurur rahim lalle shi Allah shi ne fa mai yawan gafara din nan shi ne kuma mai yawan jin kai din nan har ma in tubanka ta yi kyau to ba za a yi asarar zunubin da ka yin ba sai a kirga yawan su a canza su zama lada hmm. ba ka samun wannan sai a karantar wa musulunci shi kadai hmm. musulunci ne ya nuna cewa duk irin zunubin da kai in ka tuba Allah zai gafarta ma ba a bukatan ka tafi wurin malamin unguwanku don ka gaya masa ga irin zunubin da kai ma Allah daga kai sai Allah ka nemi gafaransa ka bar wannan zunubi Allah ya gafarta ma hmm. wannan rahama ce da Allah ya mana mu musulmai don haka mutum ya ɗauka akwai wani zunubin da ya yi wanda Allah ba zai gafarta masa ba to wannan mutum yana jefa ransa a cikin halaka domin in ya mutu da irin wannan tunani mako masa wuta yana nuna cewa kenan Allah ba mai yawan gafara ɗin ba ne Allah kuma ba mai yawan jin kai ɗin ba ne duk wanda ya mutu da irin wannan tunani kuwa kafiri ne kun ga ya halaka don haka kada ka yarda ka zauna da tunanin akwai laifin da Allah bai gafarta mu bawa sannan malamai suka ce fahimta ta tara wacce ita ma ta inganta idza qanata min tauba mutum ne yake zunubi sai ya saba da wannan zunubin ya jima yana wannan zunubi ya saba sai yana ganin ma ba zai iya tuba ba da yawa akwai mashaya waɗanda suke ganin ba za su iya barin shan giya ba akwai mazinata da suke ganin ba su iya barin zina akwai masu yin caca waɗanda suke ganin ba za su iya barin caca ɗin ba to duk wanda yake da wannan aƙida baya ga cewa yana zunubi sannan kuma akwai wani babban laifi shi ne yana ƙoƙarin ya je Faransa a cikin halaka don kuwa in ka mutu kana ɗayan ayyukan nan makomarka ba za ta yi kyau ba wanda duk ya ce maka akwai aikin da mutum ba zai iya barinsa ba a duniya ya yi ƙarya komai daɗewanka kana shan giya za ka iya bari komai daɗewa kana zina za ka iya bari komai daɗewa da sabonka da caca za ka iya bari babu wani zunubin da mutum ba zai iya barinsa ba saboda ko a nan duniya ka same shi duk abin da ka same shi a duniya ko za ka bar shi a duniya to ka yi ƙoƙari ka mutu baka zunubi akan ka mutu kana wannan zunubi don manzon Allah ya ce man mata ala shay'in isa alai duk wanda ya mutu yana aikata wani abu to za a ta da shi a kan wannan aiki a kiyama don haka jama'a mutum ya ɗauka ba zai iya tuba ba ba zai iya tuba daga wani aiki ba da ya saba yi kuma wannan aiki ba shi da kyau shi ma yana daga cikin abubuwan da Allah ya tsawatar mana na cewa kada mu yarda mu jefa rayukanmu a cikin halaka Muhammad bin Salih al Allah ya masa rahama hmm. ya ce ba iyakan fassarar tara ɗin nan kawai ba ne ya tanawalu kulla ma fihi halakul insan wa khatarun fi dinihi au duniyahu ita wannan aya ba ta tsaya haka ba duk wani abu da ya zama in mutum ya yi zai halaka ko kuma zai samu haɗari a cikin duniyarsa ko addininsa to Allah ya haramta shi ga musulmai duk abin da ya zama in ka aikata shi to za ka halaka haramun ne ka aikata wannan abun don Allah ya hana mu yace wala tulqu bi aidikum ila tahluka kada ku jefa rayukanku a cikin halaka da hannayenku yace inna ma kana sababan lidarari fa innahu manhiyun anhu duk abin da ya zama sababi ne wanda zai jawo maka cuta to Allah ya hana ka karka aikata shi sai yace wa min ajli hadhihi alqaida tunda Allah ya ce kada mu jefa rayukanmu cikin halaka da hannayenmu sai ce rafna daga nan sai muka gane annad dukhana haramun shan taba haramun ne me yasa li'annahu yadurru al atibba saboda baki ɗaya malaman duniya sun yi ittifaki akan cewa taba tana cutarwa kama anna fihi biya'an lilma eh, baya'an lilma kamar yadda in mutum yana shan taba yana bata dukiyarsa wa kannaha anbiya ilmal baya ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana musulmi ya ya barnatar da dukiyansa hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 6473 sahihu muslim hadisi na 4486 sannan kuma babu wani likita a duniyan nan wanda zai ce maka taba tana da amfani ba ta da amfani tunda ko ba ta da amfani Allah ya ce wala tulqu bi aidikum ila tahluka kada ku ɗauki hannayenku ku jefa rayukanku a cikin halaka tunda an tabbatar wannan abu halaka ne to karka yadda ka yi shi Abdurrahman ah, ibn Nasir as-Sa'di a nasa tafsiri shafi na hudu, ya kawo misalai ya ce akwai abubuwa da yawa waɗanda mutum yake yi wannan abin ko yana zama jefa rai a cikin halaka duk abin da ya zan ka aikata in ka aikata shi za ka fada cikin haɗari to haramun ne ka aikata sai ya ba misali da mutumin da yake wasa da kura an dai san kura cin mutum take ko haramun ne ka yi wasa da kura wanda ya wasa da kura ya saba wannan aya ko Allah ya ce wala tulqu bi aidikum ila tahluka sai ya ce haka nan mai wasa da maciji shi ma yana jefa ransa cikin halaka au yas'adu shajaran ko mutum ya hau wata bishiya saboda yana so ya kafa tarihi a duniya bishiyar da ta fi tsawo au makanan hatsiran ko ya hau wani guri mai haɗari ko mutum ya ɗauki wuka yana wasa da ita ko ya ringa wasa da wuta duk waɗannan abubuwa ai cutar da rai ne ko wannan saba umarnin Allah ne don ku Allah ya hana musulmi ya aikata abin da zai jefa ransa cikin halaka Allah shi ba mu kyakkyawan fahimta na za mu dakata haka in Allah ya kai mu gobe sai mu ci gaba daga inda muka dakata Allahu akbar muna fata Allah ya sanya mu yi aiki da abin da ake ta karanta muna kuma muna fata Allah ya sa taimakon mara za a bada yau ga canji assalamu alaikum wa rahmatullah da fatan Mallam ka sha ruwa lafiya amin Allah ya sa haka Allah kuma ya saka maka da alkhairi ya bamu aljannar firdausi tare tambaya ta ita ce ce inni uhibbuka fillah wa inni yuhibbu darasuka fillah أحبك الله الذي أحببتني فيه الله أكبر sai tambaya ta gaci assalamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya malam ga tambaya ta kamar haka ina da makwabciya arniya sai ta ce don Allah yi mata addu'a mijinta ya bar shan giya shin ya halatta yi mata addu'a halal ne musulmi ya yi kafiri kowace addu'a in ba dai ta shirya ba ce ta gafara ba ce hmm. abin nufi da ta gafara shine ya nema masa gafaran Allah babu laifi a duba sharhu sahihi muslim a juz'i na uku shafi na 84 sai tambaya ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam mutum ne da yana abokanci sai ya daina amma sai ya zo wanda ya zo ya masa bayani game da wani ciwon da ke tare da shi sai ya ba shi wasu magunguna na gargajiya ya rinka sha ya na shi kuma magunguna babu laifi ai annabi ya ce a sha magani itatuwa ana hada magunguna da su babu laifi in dai ba a hada da tsatsuba ba in dai aka hada da tsatsuba da surkulle to nan ne ake zama an fita an fita hanya hmm. yanda mun taɓa karanta shi na tafsirin ibn Usaimin a juzi na farko shafin 231 sai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam ya dace mu da kyau wallahu la yuhibbul kadhiba Allah bai son ƙarya sai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah ko malam ya halatta idan mutum ya ba da zakka yana bin wanda ya ba zakka bashi ya cire ta ne bashi saura ko kuma ya bashi nan ke ce a bani bashi nake miki na baka zakka to malamai sun yi maganganu da yawa akan zamiya zamiyar bashi ta wajen zakka kana bin mutum bashi zaka bada zakka sai ka zame bashin ka eh, a madadin zakkan da zaka bashi kuna bai da kyau yana iya zama abu mai kyau idan wannan mutumin bashi da haƙƙi mutumin da yake sauki a kasuwancinsa shine wanda yake samun albarkan Allah amma ba a ce ga adadin abin da za ka samu na riba ba yana cikin ah, fasawar latina a ah, juz'i na sha uku shafi na sha tara sai tambaya ta gaishe assalamu alaikum wa rahmatullah malam ko ya hukuncin wanda wani magani ne ba a hada shi sai da giya kafin a sha kuma ya dace musulmi su rinka shan wannan maganin a'a Allah bai taba ba mu waraka a cikin abin da ya haramta mana ba bai kamata ba amma idan ana nufin alcohol wanda asalinsa shi ɗin ba giyan ba ne amma ana amfani da shi tamfar da yana cikin sinadari wanda akan sa shi a wasu magunguna domin da yawa sukan yi irin wannan tambaya ah, suna nufin alcohol ne to shi kamar alcohol wanda akan sa shi a cikin wasu magunguna da dama malamai sun ce bai hana a sha magani don yana cikin magani yana cikin fikhun nawazil a mujallar na hudu shafi yadda gare saba'in da takwas sai fa in ya yi yawa yawa kamar turare don alkohol na jikinta mutum ya ki amfani da ita wannan duka babu laifi a kai sai tambaya daga shi assalamu alaikum wa rahmatullah malam ko za ko gaskiya ne akwai hadisin cewa duk wanda ya saci kaya zai kawo shi a gobe kiyama shin ko hadisin ingantacce ne kai bar ma hadisi ba Allah ne ya faɗa a Qur'ani ba man hmm. wa ma kana ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون sai a ja ne fasara in wani kusan fasara wa Allah ya samu dace mm. duk wanda ya sata zai kawo abin da ya sata a ranar tashin kiyama mm. sai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam shin sunna ne mutum ya umarci yaransa har da wayanda suka balaga da su taru kowane safiya su rinka masa addu'a idan ya ce sunna yana nufin annabi ya yi haka annabi bai yi ba shine sunna ko mm. sai tambaya ta gaba <laughs> ita shi sunna ne yadda wasu suke yi a tara mutane a raba wa kowa surorin alkur'ani su karanta a lokaci ɗaya kuma sai a dinga maimaita haka a kowane sati wai don neman wasu biyan bukatu kai na ga mun amsa wannan tambaya bidiya ce to wannan kamar wasiƙa ce zuwa ga malai shi assalamu alaikum warahmatullahi daga ɗaliban makarantar darus salafiya wa da'awa wal jihad wacce ke a garin bebeji local government kano state muna yi wa malam fatan alkhairi da fatan allah ya masa sakayya da gidan aljanna da mu masu karantawa don allah malam muna da wani roƙo gare ka a kwan roƙon kuwa shine muna son mu gayyaci malam zuwa wannan makarantar tamu domin ya sa mana albarka to amma ba mu san hanyar da za mu bi ba a gaskiya malam mun yi takaici mai yawa bisa abin da ya faru abin da ya faru kuwa shine ya rage saura kwana kaɗan marigayi malam ja'far ya kai mana ziyara wannan makarantar tamu sai Allah ya hukunta abin da ya hukunta Allah ya ji kansa amin don haka don Allah malam ka share mana wannan hawaye ka kai mana ziyara a wannan makaranta Allah sa malam ya ansa wannan roƙon namu daga ɗaliban makarantar Darus Salafiya wa da'awa wal jihad bebeji wassalamu alaikum hmm, to yanzu kaka daga karanta ina ga sai su same ka sai mu hadu da su mu zama mu tattauna insha Allah Allah ya samu dashi sai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah malai na hukuncin namijin da zai yi tsawa zai tsawata ma hmm, namijin da zai yi tsawa zai tsawata matarsa eh, eh, ta yi wanka eh, daya eh, eh, wanka kuma zai sati daya amma shi zai sati daya bai wanka ba kuma bai canza riga ba idan iyalansa suka yi masa magana sai shi ya ce bai yi amma shi yana son su rinka yi masa wanka su rinka masa ado su kuma shi kuma bai yi bai canza kaya malam na sa mashi nasiha kazami ne ke wato annabi sallallahu alaihi wasallam uh, hadisi ya inganta yana sahihul jami hadisi na dubu uku da da da hamsin hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ce haƙƙun lillahi ala kulli muslimin an yaktasila fi kulli sab'ati ayyamin manzon Allah ya ce hakki ne akan kowane musulmi yayi wanka akalla sau ɗaya a kowane sati hakki ne akan hakki ne na Allah haƙƙun lillahi ala kulli muslimin hakki ne na Allah akan kowane musulmi ya yi wanka akalla sau ɗaya a kowane sati in ji mazan Allah saboda haka abin kunya ne a cewa wai matarka ta fi kama tsafta wanda musulunci yana nuna mana maza ke tarbiya ga mata sai ga shi matan take kokarin ta yi ma biya kuma da alama tana son ka domin ba kowace mace ce za ta jure zama da ƙazami ba to in yana ji ya san kansa ya kamata ya gyara Allah ya tsare mu sai tambaya ta gaci assalamu alaikum malam shin ya halatta musulmi ya sai shiya na banki da ba ta musulunci ba shares hannun jari sayansa halal ne in kamfanin baya haramtaccen mu'amala mu'amala da kamfanin yake bai haramta ba a shari'ar musulunci halal ne a sai shiya a wannan kamfanin bankuna da insurance da sauransu waɗanda mu'amalarsu ta tabbata haramun ne haramun ne mutum ya sai shares a ciki wannan maganar tana cikin fatawar lajina mujallar na sha uku shafi na ɗari biyar da takwas. assalamu alaikum wa rahmatullah malam yana da kyau mutum ya ɗiga maganin ciwon ido alhali yana azumi? babu laifin mutum ya ɗiga maganin ciwon ido yana azumi ko kwalli ko da kuwa zai ji abin a makogoronsa wannan ita ce fahimta mafi inganci tana cikin almasu'a a mujallar na uku shafin ya biyu da tis'in da bakwai. to sai tambaya zai ce allura na eh, a cikin azumi ba. ita ma alluran haka in dai ba ta ƙara ruwa ba ce in dai ta ƙara ruwa ce azumi ya ɓace amma in dai allura ce ta magani wanda za a yi wa mutum in ya duba wannan littafin zai ga halaccinsa babu laifi. Eh, sai tambaya ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah don Allah malam ina neman ƙarin bayani dangane da jam'in sallah a masallaci da akwai imamun ratibi bayan sun riga sun gama sallah shin ana iya yin wani wani jam'i kuwa wannan ma matsala da malamai suka yi kace na ce a kai mafi dai inganci shine duk masallacin da yake da imam ratib bai kamata a yi masa jam'i biyu ba wannan shi yafi inganta babu shakka duk inda ka kewaya zaka dawo kan wannan eh, yana cikin almasu a shi ma a jizu'i na biyu shafi na ɗari biyu da da hamsin biyu. sai tambaya ta gaba ke cewa malam ina neman Allah ya taimake ni kai mini addu'a Allah ya taimake ni ya bani salihan mace kuma ya bani mai addini Allah ya amshi addu'a mu amin ya ce to ni ma Allah ya saka wa malam da alheri ya kuma ba shi aljanna firdausi da mu gaba daya sai tambaya ta gaba ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah bayan sallama da fatan ka sha ruwa lafiya Allah shi karbi ibadan mu tambaya ta ita ce kamar mutum zai ba da zakka sai ya ba malamai masu hali sai ya kyale talakawa talakawan anguwan su kuma malaman sun sani cewa akwai talakawan sai su ci zakkan su kyale talakawan yaya hukuncin zai to wannan mutum bai yi laifi ba shi mai ba da zakka shi ya san wanda ya kamata ya bawa kai wanda ba a baka zakka ba bai kamata ka tunzura ba in aka ce za a ba mu kowa zakka ai ba zai yiwu ba saboda haka Allah bai ayyana cewa dole kowane talaka a bashi ba kuma ba sharaɗi ba ne ya zama wanda za a bashi sai ya zama matalauci futuk ko da mai kuɗi ne aka bashi zakka musulunci ya halatta masa ya karɓa sai dai cewa aka yi shi kuma ya bayar don ya tashi bayarwa kuma zai ba mu wanda ya so ne kai baka sani ba don haka in malaman ma suna karba suna bayarwa kai ba za ka iya sani ba tunda abu ne na sirri yana ga hukunta irin wannan tambaya tana da wahala hmm. shi mai ba da zaka yana da iko ya ba da zakansa ga wanda ya ga dama hatta da zai ba wa mai kuɗi a rashin sani zakansa ta yi abinda suna ta nuna kenan shi mai kuɗin kuma daidai ne ya karɓi zakan sai dai abin da aka so ya ba da ita to in ya bayar kai ba za ka sani ba in ya karba ya ci baka sani ba ya bayar baka sani ba saboda haka mafi sauki shine zaɓi da Allah ya bamu lisa'il wal mahrum kana da damar ka tambayi zakkan tunda kana jin zafin abin da ake yi musulunci bai hana ka ka je wajen mai kuɗin nan ka ce Ah, wane ina da bukata na zakka in an tashi rabawa musulunci bai hana haka ba ka gaya masa ka gani babu mamaki rashin tambaya ya hana ka samu sai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum warahmatullah malam mutum ne yake da ciwon wato rashin lafiya na basur mai sa shi yawan iska da ya yi alwala sai ta warware cikin lokaci wani lokaci a cikin sallah ma sai ji kamar iska ya fito don Allah ya zai yi eh, mutumin da yake da larura na yawan hutu haka zai sallah din ba zai sake alwala ba alwala ɗaya zai yi ko da ya yi hutun alwala ba ta warware ba zai yi sallah sai dai ba zai sallah biyu da alwala ɗaya ba kowace sallah zai yi zai yi ta da wata alwala sai dai in sallar farillan da zai yi zai goya mata nafila a baya a wannan lokaci babu laifi ya yi ta da alwala guda kar ya sake aiki an ɗauke masa larura ce ta same shi yana cikin fatawar lajina mujallar na biyar shafi na 446 sai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum malam da fatan an sha ruwan lafiya tambaya ta ita ce wai eh, eh, kallon kwallo da bugawa laifi ne don wasu sun ce motsa jiki ne ya gaske abin yake to ai kaji wasu sun ce motsa jiki ne a dunkule duk wata wasa wacce ta yinta da kallonta babu haram halal ne in kuwa ta yinta ana samun haram ko ta kallanta ana samun haram to haram ce sai ka je ka hukunta yana cikin fatawar lajina mujallar na sha biyar shafi da biyu da talatin da tara. Mhm. sai tambaya ta gaba cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam nakan ga wasu suna bin masu sallar nafila a matsayin su kuma za su yi sallar farilla ko kuma ga wasu suna bin waɗanda suke cika sallah to don Allah malam yi min bayani don in fahimta Eh, akwai sabanin fahimta nan ma akwai waɗanda suke ganin mai yin nafila ba zai yi limanci ba amma fahimtar ba ta da ƙarfi mafi inganci ko da nafila mutum yake yi kana iya bin sa da niyyar farilla kuma sallar ku duka ta inganta babu wani laifi kan haka yana cikin almasu'a a juz'i na biyu shafi hudu. sai tambaya daga ce assalamu alaikum malam malam eh, me hukuncin wanda ya sayarwa arni shago alhali kuma ga ga eh, alhali kuma gashi kusa ga musulmai wannan shagon kuma musulmai suna so amma bai sai musu ba ya yi laifi don ba ka sayar da wani abu makwabcinka bai sani ba saboda yana da hakki babu mamaki ka kawo masa wanda halinsu ba zai zo ɗaya ba hmm. ba ma wai kafiri ba ko da musulmi za ka sayar kafin ka tallata a waje sai makwabtanka sun fara sai ah, ina so in sai da shago akwai mai bukata in ba su da bukata ya ka sayar kuma Allah bai haramta mu'amala tsakanin musulmi da kafiri ba mu'amala tsakanin musulmi da kafiri halal ne ka sayar masa ko ka saya abunsa illa dai abin da ba a so shine ka fifita kafiri akan musulmi shi ma yana cikin fatawar lajinatu da'ima a mujallar na uku shafi na ishirin sai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah na ji wani malami yana ce yana bayanin cewa idan mutum na sahur sai aka kira a salatu kuma bai gama cin sahur ba to ya ci gaba da cin abincinsa kuma ya ce hadisi ne ƙwarai kuwa yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 2060 gaskiya malamin ya faɗa hmm. sai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wato malam mutum ne yana wanka da azumi sai mani ya fito masa yaya azumin sa yake yana da azumin ko bashi da shi nan ma akwai muhawara illa dai mafi inganci fitan mani kawai baya bata azumi majmu'u fatawa a mujallal na 25 shafi na 714 sai fa in ya kai ga jima'i da mace nan ne azumin yake lalacewa wannan ita ce fahimta mafi inganci in ka duba wannan littafi zaka ga hujjojin masu yawa sai tambaya ta gaba shi assalamu alaikum wa malam mutum ne ya samu ɗan rikici tare da malaminsa sai ya kasance ba su yi wa juna sallama kuma ba su haɗa sahu ma tare ba su ma yin magana yaya hukuncin su yake su musuluncin su ba malami kenan dukkan su jahilai ne malamin da zai faɗa kuma shi yake gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ɗalibin sai ya kokari ya fara yin sallama gare shi don ko wanda yake fara yin sallama shine wanda Allah ya fi so hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisin 4328 na'am sai tambaya ta gaishe assalamu alaikum wa rahmatullah malam shin alwalla a cikin wankan janaba farilla ce ko sunna ce don Allah yana son karin bayani ba farilla ba ce kana iya yin wankan ka babu alwala yana cikin fatawa Allah jina mujallal na biyar shafin da da uku hamsin biyar. sai tambaya ta gaishe assalamu alaikum wa rahmatullah Eh, malam watan ramadan ana cikin tafsiri sai sarki ya shigo wajen tafsirin sai kowa ya tashi har da malam da suke tafsirin yaya wannan yake a musulunci kuma kuma riga mu amsa irin wannan tambaya ci gaba da wata sai tambaya ta gashi assalamu alaikum wa rahmatullah tambaya ta ita ce malam shin ya kamata idan za a zo tafsiri a haɗa maza da mata a cikin mota ɗaya muna son ƙarin bayani idan za su yi cuɗanya ne babu kyau akwai wata <laughs> sai tambaya ta gaba shi assalamu alaikum malam mm, mace ne Allah ya yi wa mijinta rasuwa mm. to irin fidda kan ɗin da take yi ranar sallah ake ranar sallah malam nake son a fitar musu ko kuma za a fitar musu da za a fitar musu da shi fidda kai ɗin wanda ya rasu a ba za a yi mai ba wanda ya mutu ya riga ya rasu babu wani hukunci a kansa ko da azumi ake bin sa ba za a biya mishi ba sai dai a yi mar fidiya na kwanakin da bai samu damar yi ba yadda shekul islam ya faɗa a cikin majmu'u fatawa a mujalla na 25 shafin 269 karanta mana sai tambaya ta gaishe malam assalamu alaikum warahmatullah tambaya ta ita ce naji suna cewa idan mutum ya samu sujada guda biyu ya samu raka kuma suna cewa ko tahiya ya samu ya samu sallah to tahiya ita ce wanda ta tabbata a hadisin manzon Allah wanda ya samu liman yana tahiya ya samu jam'i bai kamata idan aka yi sallama ya tashi kuma ya sake yin wata ikama don zai yi sallama da yawa irin wannan kana gani suna kuskure yana samun su mutum ya zo ko kuma kaga ya tsaya yana ma jira ya gani shi liman zai sallama ne ko kuwa in liman ya yi sallama sannan sai a sata da ikama in ku wanda ya kabbara ya bi liman a zaune ko ana tafiya in liman ya sallama shi ma sai ya tashi sai a sake wata sallah wannan ba daidai bane kuma duk sallan da za ku yi duk jam'in da za ku yi a bayan na liman bai kai ladan na liman ba kuskuren da abin da bai sani ba kenan limamin masallacin da shi Allah yake rubuta rekod na jam'i a kiyama saboda haka in ka zo ka samu wannan limamin yana sallah har ka same shi bai yi sallama ba ko da zaman tafiya ne Allah ya rubuta maka samu lada 25 kamil amma idan ka ki eh, da ya sallama sai ka tashi kuma ka kama wata jam'i to wannan jami'in ma tukuna da ainihin sunna ka koma ga wani abu daban wannan shine wanda yake hadisi babu shakka wanda ya samu tahiya ya samu sallah ba a ce ya samu raka'a ba ya samu ladan jami'i in ya tashi zai cika sallarsa sai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum malam jiya ka yi magana akan wanda zai kashe mumini zai shiga wuta har abada to ina matsayin masu zubar da ciki su ma suna cikin wannan ayat wanda ya zubar da ciki cikin nan ya kai wata hudu babu ko shakka ya yi kisan kai yana cikin fatawar lajina mujallar na sha tara shafi na dari biyu da tisin da biyu tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam ina neman ƙarin bayani akan gaibi saboda wasu malamai sun ce gaibi ta akwai gaibi wanda mutum ya sani da sauran dai irin rabe-raben gaibin ya gaskiyan wa'in rabe-raben gaibin yake to rabe-raben ba shi da wata ma'ana Allah ya ce mana alimul gaibi wa shahadatil hmm. kabirun muta'a Allah ɗai ya san gaibi amma yakan sanar da bayansa gaibi yakan sanar da bayansa ilimin gaibi yakan sanar da annabi gaibi ba wai annabin ya san gaibi bane Allah ne zai dan sanar da shi gwargwadon aikin da zai mara sannan kuma akan samu a lokacin da Allah ke sanar da mala'iku aljannu su je su saci sauraro su taho su jefa ga bokai har boka ya gaya maka wata magana cikin dubu a samu ɗaya ta yi gaskiya bai san gaibin ba aljani ya sato sauraro abinda Allah ke gaya wa mala'iku in ka zo fatul majid wannan akwai babinsa Mm. amma a ce sanin gaibi ka daina ma rike wannan aqidan na akwai wanda ya san gaibi don wannan siffa ce ta Allah ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun kun gani Allah ya faɗa Allah rama ya kawo mana aya kullu ya alamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah babu wanda ya san gaibi daga cikin halittun sama da ƙasa sai Allah siffa ce tashi bai ma kamata kai ka ɗauki aƙidar ma akwai wanda ya san gaibi ba bai ma kamata ba amma Allah ya kan sanar da wasu bayinsa dan ya sanar da su ba san gaibi ba Allah ya sa mu gani sai tambaya ta gaba assalamu alaikum malam dan Allah ina neman ƙarin bayani akan wannan hadisi inda ke annabi ke cewa idza kanu salasatin fala yatanajasna duna salis ce hadisi eh hadisi amma bai rubuta shi da kyau ba mutane uku kada mutum biyu su gana ba tare da na uku ba ina jin jiya mun yi magana nan ko akwai hadisi akai haka ne ya inganta ina ganin shine karshen tambayoyin yau insha Allah sai kuma Allah ya kai mu gobe الله يسلمك مش طارق دعاء الله علم بسم الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين